وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. to insha Allah za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu qaf karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta takwas kira da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mabayi kansu yi nazari bisa waɗannan manyan ayoyi daga cikin ayoyin Allah abu na farko halittar sammai yadda Allah ya halicci sama ya tsaye da ita ya daidaita ta ba tare da ya sa wani gwafa da ya tokare ta ba girmanta da kuma ƙarkonta ba a taɓa samun wani cikin halittu da ya yi wata tafiyar da ya ce ya wuce inda sama take ba ba a taɓa ganin tsagewarta ba ko lalacewanta ba banda Allah akwai wadda zai samar da irin wannan tsari na biyu Allah ya ja hankalin bayi zuwa ga ƙasa yadda Allah subhanahu wata'ala ya kirkire ta kuma ya shimfiɗa ta dukkan bayi da su da dukkan halittun da suke bayan ƙasa a kanta suke rayuwa ba wadda zai ce ga lokacin da ya ga aka zo ake cikon wannan ƙasar har ta zama yadda ta zama mutane suna rayuwa a kai itatuwa na rayuwa a kai duwatsu da dukkan sauran dabbobi suna rayuwa a kai Allah ce ku duba yadda na shimfiɗata. wa alƙaina fi hara wasiya, Allah ce da yadda muka saka duwatsu a bayan ƙasan yadda muka kafe ta da su ka tsaya ka yi nazari game da halittar duwatsu duk dutsen da ka ɗaga ido ka kalle shi ka yi nazari dutsen nan tsirayi ko ɗauko shi aka yi aka sa shi a wajen idan tsirayi a gun waye zai ba da tarihin lokacin da dutsen yake ɗan ƙarami idan ɗauko shi aka yi aka ajiye shi a gun waye zai iya ɗauko dutsen nan ya zo ya ajiye shi a wannan gun wa alƙaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij Allah ce kuma muka tsirar da dukkan nau'in shuke-shuke masu ban sha'awa tun zai je shuke-shuke gonarsa ya gyara ta idan ta fito kallon gonan kawai sai zama abin sha'awa a gansa tabusiratan wa zikira likulli abdin muni Allah ya ce wannan duk haskawa bayi ne wayar da kan bayi ne su fahimci ba su da wani abin bauta da gaskiya koma bayan Allah wa zikira kuma ya zan musu wa'azi likulli abdin munib ga duk wani bawa mene da al'amarin shi zuwa ga Allah to idan bawa yana bibiyan waɗannan ayoyi yana nazari game da halittarsu to zai ne da al'amarin shi zuwa ga Allah kuma zai sallama wa Allah Allah ya samu dace to yau za mu tashi a farkon aya ta tara to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد تسي الله يتي ونزلنا من السماء ماء ونزلنا من السماء ماء مباركا Allah ya ce kuma mun sassaukar daga sama ruwa Allah ya ce mai albarka na bihi jannatin da wannan ruwa da muke saukarwa daga sama Allah ya ce muka tsirar da dukkan dangin gonaki da lambuna wa habbal hasi muka tsirar da dukkan dangin tsaba da ake girbewa a ci a rayuwa Allah ce mun saukar da ruwa da wannan ruwa Allah ya muka gina rayuwarku da wannan ruwa muke samar muku da gonaki da wannan ruwa muke samar muku da lambuna da wannan ruwa muke samar muku da dukkan nau'in abincinku da kuke ci irin gero dawa masara shinkafa alkama shine wahabbal hasi da tsaba wadda ake girbewa ko ake yankewa a ci a yi rayuwa da shi jama'a mun fahimta duka waɗannan ababa da Allah ya kirga akwai wani kamfanin da yake ma mutane wannan abu Allah ya saboda ka zaka je ka samu ƙauye ya kai ƙauye duk wani abu da ke alaƙa duk wani abu da ke alaƙa da technology ba su da shi duk wani abu da ke alaka da gwamnati ba su da shi amma idan ruwa ya zuba za su je su yi shuka su samu abinci su ci in ba don Allah ba su da su rayu ba da su rayu shi yasa mafi girman abinda kowane bawa zai ne da hankali kai wallahi malam shine tauhidi ta Allah cikin hakokinsa duk abinda za a ɗaga hannu a nuna maka za ka ga wannan abun Allah kaɗai ya cancance shi ba wani wanda yake da hannu a ciki a suratu ibrahim Allah ya ce Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda Allahu allazi khalaqa samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا إن الإنسان لظلوم كفار الله يكي الله الذي خلق السماوات والأرض الله شيني ودي هذه تسمي دك السي وأنزل من السماء ماء كما الله شيكي سوكر دروا هذا السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم Allah ce da wannan ruwa da Allah ke saukarwa daga sama yake fitar muku da dukkan dangin 'ya'yan itatuwa da abincin da za ku ci domin ya zama arziki gare ku. Wasakara da kumul fulka litajariya fil bahari bi amrihi bi amrihi bi ma'ana bi isni sannan shine ya hore muku jiragen ruwa suna gudana a cikin tikuna da izininsa idan da Allah zai tsaye da ni'imar gudanar da jiragen ruwa a cikin teku to akwai abin da ba za ka sake ganinsa ba a rayuwa. don akwai abin da ya fi ƙarfin jirgin sama ya ɗauke shi ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام Allah yake yana daga cikin ayoyin Allah da Allah zai nuna muku shi Allah ne yadda jiragen ruwa suke gudana a cikin teku Allah yake kai ka ce duwatsu idan ka hango jirgin ruwan a cikin ruwa za ka ɗauka wani dutse ne jirgin ruwa akan ajiye shi a mai lodi wata shida lodi zalla ake mishi kuma ya tafi a cikin ruwan ba zai nutse ba akwai aya ko ba aya watanni ake ɗiba ana mai lodi watanni ake ɗiba ana sauke lodi amma kuma haka yake gudana a ciki wasakkara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wasakkara lakumul anhar sannan kuma Allah ya hore muku koji koji akwai teku akwai kogi, shi kogi za ku sha ku yi duk abinda da ɗan adam ke yi da shi amma ruwan teku ba zai shawo ba inda Allah ya ga dama ya yi ruwan duka irin ruwan teku akwai wanda zai kawo muku mai daɗi ku sha ba wa sakkara lakum shamsa wal qamara da'ibaini da'ibaini bi ma'ana da'imaini Allah shine ya hore muku rana da wata tutur yadda kaga rana za ta fito ta fada ta fito ta fada wata ya fito ya je karshe ya sake dawowa haka annabi adam ya gansu tutur yau ta kaima bayan haske da rana zai samar wa bayi su yi rayuwa su kai su komo wajen neman abincinsu wannan hasken rana a lokacin hantsi ya ba da abin da ake bukata mashuke-shukensu ya kai kuma za a zuƙi hasken ranan a yi lantarki da shi Allah yana kawo bilmoni duk abin da ka ɗaga za ka gaba hannun kowa a ciki in ba Allah ba wasakkara lakum shamsa wal kamar da'ibain wasakkara lakum al-laila nahar kuma Allah shi ya hore muku dare shi ya hore muku wuni yadda ka ga yanzu an wayi gari to haka an jima za a ce rana za ta faɗi. dare kuma in ya shiga a ce kuma gari ya waye saboda ka ko lokacin tashi ya yi ko lokacin tashi bai yi ba faduwar rana zai tashe ka ba wadda ya isa don yana tafiya bai isa inda zai je ba ya ce ma ranar tokar ki faɗi sai na ƙarasa wa sakkara da kuma laila wannan ha takun min kulli ma sa'altumuhu Allah yace Allah ya baku duk abin da kuka roƙe shi duk abin da rayuwar ɗan adam take bukata to Allah ya baku sai dai a tsarin Allah akwai abin da Allah ke ba ma wani don ya kula da ƴan uwansa amma dai duka an baku jama'a mun fahimta ko motarka da ta gani ka ɗauka motar hawanka ne kai kaɗanka Allah ya baka daga cikin ni'imar da ya ma da kuma godiya gare shi shine da motar kai kuma ka taimaka wa bayan Allah domin ba kowa ne kuma zai samu motar ba idan arziki ne ka kula da jama'a idan ilimi ne ka karantar da jama'a idan mai mulki ne ka yi adalci wa jama'a Allah ce wa atakum min kulli ma sa'altumuhu ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ce in kun ce za ku kirge ni'imomin da Allah ya muku ba da su kirgu ba ka je ka zauna ka yi nazari a kan kanka da kanka ka kalli ni'imomin da Allah ya ma in ka kasa su kashi biyar za ka samu kashi uku ko kashi hudu ba kama roƙi Allah bai baka akwai wanda ya yi addu'a tukunna aka bashi idansa akwai wanda ya yi addu'a tukunna aka bashi ji wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuwa innal insana zalumun kafa? Allah ce amma dan adam yana da yawan zalunci da butulce ma Allah to duka waɗannan ni'imomi su ya kamata ka kalla to idan duk waɗannan abubuwan Allah kaɗai ke samar da su ya gudanar da su don me wani wadda ba Allah ba zai samu wani kaso na ibadarka babu shi yasa wani wuri Allah yake cewa alaysa Allahu bikafin abda alaysa Allahu bika alaysa Allahu bikafin abda وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ Allah yace alaysa Allahu bikafin abda Allah yace yanzu Allah bai ishi bawa ba Allah yace yanzu ni kadai na ban ishe ka ba wayukhawifunaka billadhina min dunihi Allah yace ana ta razana ka da wadansu wadda bani ba duk wadda ba Allah bane ba abin tsoro bane saboda babu wani abu na tasarrufin rayuwarka da yake hannunsa ba abun da don baya so abun zai tsaya babu ko likita ne zai zo ya hau kanka ne ya yi rubuce-rubuce ya yi gwaje-gwaje duk in ya gama ya rubuta magani kuma sai ce maka Allah ya baka lafiya kaga shi ma aiwayensa ya kare duk kwarewar san ai yana kallo babansa zai jinya ya rasu abun ba hannunsa yake yana kallo mahaifiyarsa za ta yi jinya ta rasu kaga ai ba shi da hanyar da zai sha kan al'amarin wannan duka ubangiji na nuna maka abin a hannun Allah saboda ka dan adam ya yi riba a rayuwa ya yi nasara a rayuwa lokacin da ya gane Allah shi ne ubangijinsa sannan Allah kaɗai ya cancanta ya kaɗai tashi da bauta domin shi ne dalilin da ya sa aka halicce ka a suratun namli ya jero waɗansu ayoyi amman khalaqa samawati wal arba wa anzala lakum minas samai ma'a فأنبتنا به حدائق ذات بحجة ما كان لكم أن شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل Allah ya ce بل هم قوم sama الله يسي Allah ya ce ku bani labari wa ya halicci sama da ƙasa wani kamfani ne a Amerika? wa an zalalakun minas sama ima'an Allah ya ce wa yake saukar muku da ruwa daga sama yanzu inda damina za ta zo a yi sati ɗaya biyu bayan shuka ba ruwa ai sati uku ba ruwa hankali ya tashi dandaso za a yi a tafi wajen kwamishinan ruwa dole masallaci za a yi bayi da iko akan wannan bayi da iko akan wannan wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa anbatna bihi hada'ika zata bahjatin Allah ce to da wannan ruwa da muke saukarwa daga sama muke tsirar muku da dukkan tsirrai masu ban sha'awa na bihi ta zata bahajatin Allah ce da wannan ruwa muke samar muku da gonaki da lambuna masu ban kai Allah sai ce a ma'alla Allah ce yanzu akwai wani abin bauta tare da ni balkun kaumun ya ajilun Allah ce bari mutane ne kawai da suke daidaita Allah da wani Allah mutane ne da suke bauɗe wa gaskiya bayan gaskiya ta bayyana duk waɗannan abubuwa da aka jero akwai wadda zai iya yin wani abu a ciki koma bayan Allah amman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa'ambatana bihi hada'ika za ta bahajjatin sai ce ma kana lakum an tumbitu shajaraha Allah ce kufa ba za ku iya tsirar da ko itacen abincinku ba Allah ce inda za mu yarjejeniya da mutane su su tsirar da masaran Allah ce ni kuma zan sa mata goyo su tsirar da dawon zan sa mata kan da zangarniyan su tsirar da shinkafan zan sa mata 'ya'ya Allah ya ce ma kana kuma an tumbitu shajara Allah ya ce haka ma ba da ku iya ba sai na zub da ruwan na tsirar da shukan sannan in sa muku abincin a jikinsa Allah ya ce ai ilakum ma Allah Allah ya ce yanzu akwai sa'a na sai ya sake cewa amman ja'ala al-ardha qararan ja'ala al-ardha qararan khilalaha anharan وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن جعل الأرض قرارا الله يتي وهي سن يونر قسن تزم وجن تبتا تزم وجن رايوة أسامر دئتا أكما باكو إتا وجن زما وجن دذاكو رايوة kuma ta zama tabbatacciya ba ta jijjiga ba ta karkata da ku waje alakilalaha alhara kuma wane ne ya tsaga muku tsakanin wannan ƙasar ya fitar muku da koguna daga wancan garin kogi ya kulla wancan garin daga wancan garin kogi ya kulla wancan garin daga waccar ƙasan teku ya kulla waccar ƙasan waje alakilalaha alhara Allah ya ce waye muku haka wa ja'ala bainal bahraini hajiza Allah yake wa ya sanya shamaki tsakanin tekuna guda biyu kogi ne guda daya ruwan yana malala amma ruwan kala biyu ne a cikin tekun marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakul la yabghiyan ruwan nan baya shiga nan ruwan nan baya shiga Allah ya ce wai zai yi ai ilahun ma Allah Allah ce to yanzu akwai wani abin bauta tare da ni bal aktsaruhum la ya'lamun Allah ce mafiya yawan su ba su da ilimi ne rayuwa suke a cikin jahilci sai ya sake cewa an man yujibu mutarra idza da'ahu idza da'ahu wa yakshifu sua wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma'a qalilan ma tadhakkarun Allah ya ce an amman jibul mutsarra iza da'a wa yake amsa addu'ar wadda ya shiga halin kakani kai lokacin da ya shiga halin ni'yasu Allah ya ce waye zai amsa yanzu inda za a rufe masallacin nan a ce a maka duka sai an kakkarya ka babanka da ka kira zai ji gida da ka kira da su ji wa da ka kira shi yasa yana daga cikin kira mafi kyau da hausawa suke da shi shine wayo Allah Eh. Eh, kalman tauhidi ne wayo Allah eh, kaga in ko dan shaye-shaye ne ya ji duka a hannun 'yan sanda zaka daina wayo Allah to gaskiya da gaskiya kenan gaskiya da gaskiya kiran Allah ne eh to shine kadai zai ji a nan inda kake zaune in ka kira shi zai ji ka kuma zai kawo maka dauki amma ba za ka kira anguwanku mahaifinka ya ji ko mahaifiyarka ta ji ba to kaga shine yake amsa addu'ar duk wanda ya shiga halin kakani kai a lokacin da ya kiraye shi Allah ya ce to waye ke haka idan ba Allah amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a kuma shine yake yaye mummunan abu duk halin da aka shiga wani lokaci sai Allah ya yaye shi wa yaj'alukum khulafa al-ardh kuma shi ya sanya ku kalifofi a bayan waɗannan su tafi waɗannan su zo wannan shine sunar Allah game da ra'ayi eh shine sunar Allah game da ra'ayi maiwa wannan tsari Allah ya ba mu rayuwa waɗannan su tafi ran da wannan ya bar duniya a ranar za a haihu wadda zai zauna a wannan kujerar saboda ka dukkan rayuwa ka je ka yi nazari a kanta ka duba abin da ya kai shekara arba'in ko shekara hamsin ka bibiyi tarihi in gidaje ne a anguwa za ka samu kaso takwas ko tara cikin goma na duk gidajen anguwan masu gidajen a shekara hamsin yanzu ba su bane masu gidajen da gidan malam wane ne amma yanzu gidan ɗansa wane ne ka bi duk gonakin da suke kewaye da garinku shekara hamsin da ya wuce in da gonan wane ne yanzu za ka je ka samu gonar wane ne idan sarakuna ne ka bi kowace fada sarkin da ke mulkan gari a shekara hamsin kaso takwas zuwa tara in ka koma bayan shekara hamsin da wane ne sarkin yanzu kuma wane ne balle gwamna mai shekara takwas ko shugaban kasa mai shekara takwas maiwa shi yasa tun yanzu kana da damar kana kan kujeran kai abin da ya dace za a zo amerika za a zo ka. wayar da alukun kulafa al'arbi a ilahun ma'alla Allah ce to akwai wani abin bauta da gaskiya tare da Allah kalilan ma yi yu'minun Allah ce kaɗan ne suke imani na kalilan ma tazakkarun Allah ce kaɗan ne suke wa asto ya sake cewa an manya hadikun fi zulumatil barri wal bahri fi zulumatil barri wal bahari wa يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدئ الخلق ثم يعيده أمن يبدئ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ilahu ma allah amman ya hadi ku fi zulmatul barri wal bahr Allah yace wa yake shiryas da ku ya nusar da ku a cikin dufai na tudu ko kuma na cikin ruwa idan aka tashi tafiya in akan tudu ne daga nan in an bi waje kaza za a ƙulla gari kaza daga wannan gari in za a je waje kaza ga hanyar da za a bi Allah ya ce wa ya kintsa muku wannan shari'ar a cikin tunaninku ka ɗauka gayya aka yi aka share hanyar boki zuwa kano duk garin da za a je Allah ya kintsa wa bayansa ta waje kaza za a dosa daga nan za a kulle waje kaza Allah ce fil barri wal bahar yadda haka yake faruwa a tudu haka kuma yake faruwa a cikin jiragen ruwa haka kuma yake faruwa a sama jirgi na tashi to akwai direction da zai biya tafi kasa kasa idan a cikin ruwa ne Allah ce ni na nusar da ku in kana so ka gane kamar loma ne da bakinka ita Allah ne yake saita maka duk duhu ba ka kai loma ya wuce kunnen ka ba <laughs> ai ka gane duk duhun da kake in kayan koloma sai City zai ba za ka ce to tun da ana duhu yanzu hannun ya wuce ba to Allah ya kintsa maka wannan setin bakinka to haka ya kintsa muku yadda za ku dinga kullewa daga waje kaza zuwa waje kaza wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardi Allah ya ce kuma wa yake azurta ku daga sama da ƙasa wa yake saukar muku da ruwa wa yake fitar muku da abincin da za ci an ilahun ma Allah Allah yake yanzu akwai wani abin bauta da gaskiya tare da ni wato babu asara mafi girma kamar yadda muke lissafa waɗannan ababa a ƙur'ani duk ka yarda Allah kaɗai ne yake banta da su sannan ka juyar da wani nau'in bauta zuwa ga wani Allah ka juyar da nau'in bautan ka zuwa ga wani Allah duka Allah yake banta da dukkan ababen da muka ambata nan shi kadai ba wanda zai ce abu kaza Allah yake yi tare da wani to don me kuma shi kadai ba za ka bauta mishi ba tawakkali wannan da ka gani ibada ce ibada ce da Allah kadai ake doka da Allah kadai ake doka ba a dogara da wani Allah tun yazo zai faɗi ce shehu a'a wallahi shehu ma in nashi ta zo sai dai ya kira Allah ko kuma ya sha wahala daga kawai wanda za a kira Allah wanda za a kira Allah duka wannan hidima ce da Allah subhanahu wata'ala yayi wa bayinsa kuma shi kadai ya kadaita da wannan halittar shi kadai ya kadaita da wannan baiwa da yayi wa bayinsa saboda in ana maganan kadai ta Allah da bauta magana ce ta tauhidi shi kadai yayi ka shi kadai ya kula da kai yaya kake girma yaya kake karuwa tun mahaifiyarka tana goyonka haka kawai ita kanta za ta ga yanzu bai kamata ta ci gaba da goyonka ba amma ba za ta iya sa ido ta ga lokacin da ka ƙara girma daidai da kiftawar ido ba wa yake kulawa da kai Allah Allah Allah ya ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan mun saukar daga sama ruwa mai albarka shine ruwan sama fa ambatna bihi jannatin Allah ya ce da wannan ruwa muka fitar da gonaki da lambuna wa habbal hasidi Allah ce da kuma tsaba wadda ake girbewa ku ce a matsayin arziki gare ku Allah sai ya ce النخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج والنكل باسقات Allah ce kuma muka samar muku muka tsirar muku da dabinai dogaye laha qal'un nabi Allah ce wanda suke fito da huda ƴaƴan dabino cunkus reshe ɗaya ne ma'ana nono ɗaya na dabino sai a samu ƴaƴa ɗari ko ɗari biyu a jikinsa Allah ce duk ni na yi wannan banda Allah a komi ƙema bayan haka ga su ba siƙat gonakin dabino su dabbobi ba sa iya musu barna Shi ne ma'anan basikat Allah ce na daga su sama ba za ka zo ka ce shanu sun shiga sun cinye mun abinci na saboda su larabawa raƙuma su ne mafi yawan dabbobinsu to inda kuma shuke-shukensu irin namu ne kaga sani kaga in raƙuma ta shiga cire kan kawai za ta dinga yi duk wannan aiki ne na Allah Allah ya ce wanne kala ba su katin lahatsar unnabi sai ce rizkan lil'ibai Allah ya ce don ya zama arziki ga bayi a ci a sha a sayar a wadata yadda Allah ke tsirarwa har yanzu fa shuka ba feti ake yi kafin ya tsiro ba masarar daga tsaye za ka watsa ta a cikin rami sai ka taki in ta tashi tsirowa kuma kan ta sama zai fito ba za a ce tun da ba a yi setinsa ba bari ya ta shiga ƙasa haka Allah ce ni nake tsoro da shi dukka dinga lura da waɗannan abubuwa inda harkar shuka harka ne na technology to sai an yi seti in ba a seta shi yadda ya kamata ba to zai fito ne ta yadda baka tsammani to amma duk ta inda ka jefa wakenka ko masaranka ko dawarka ko geronka hancin na ƙasa, ko na sama ko na karkace duka ta sama za ta taso Allah ya ce ni nake haka inda an ce kowanne sai ka sa shi a sefi, hancin ya yi sama yadda zai fito ta sama ai za a ci abincin da wahala haka duk ubangiji yi wannan shi sa karka yadda bayan Allah ya halicce ka ya samar maka da arzikinka na rayuwa ya kula da kowane bangare na rayuwarka a ce kuma wai akwai wani abu da za ka haɗa shi da Allah karka yadda Allah ya ce rizqan lil wannan duka arziki ne ga bayi wa ahyayna bihi baldatan maitan Allah ya ce kuma da wannan ruwa muka rayar da gari ƙasa wacce take matacciya waje ne ya bushe ya ƙeƙashe yanzu duk inda ka je ka share fili ka shuka irinka to ka shuka asara saboda wajen ya mutu Allah ce in muka saukar da ruwa a kansa sai ya farfado sai ka ga tsirrai suna fita abu iri na ciyayi da suke ƙasa duka sai su fara fitowa abu Allah ce to da wannan ruwa wa hayaina bihi baldatan maita muka rayar da gari ko ƙasa wacce take matacciya sai ce kazalikal khuruj Allah ce to kamar haka kuma da ku fito daga kabarin ku yawwa bayan kowa ya mutu yadda kaga tsiro ke fitowa Allah ce haka kowa zai tashi haka kuma kowa zai tashi haka kowa zai tashi Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu tsora wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu